This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahouse.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muka sake shigowa da shirin mu na hantsi Kakakin shalkwatar tsaron Najeriya ya bayyana inda aka kwana a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Muna da rahoto. Muna kuma da rahoto kan gobara da ta sake tashi a waɗansu kasuwannin jihar Adamawa. Sai kuma shirye-shiryen zaɓe a jihohin Bayelsa da Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Hausa a Najeriya wannan mako mu kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu saurare Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duk da yake Amurkawa na da 'yancin mallakan makami. shugaba obama yana wannan kalami ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa a kan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga shirin na wannan taron da gidan talabijin na cnn shirya kuma shine ya watsa shi a daren jiya a jami'ar george mason da ke wajen gundumar columbia shugaban ya ce kara tantance waɗanda za su mallaki bindiga ba zai hana mutane samun bindiga ba idan har sun yi bukatar hakan sai dai ce yan kurakuran da ake yi a da wajen sayar da bindiga ba zai ci gaba yanzu domin ba za a bar mutum ya sai bindiga haka kawai ba zikau ba tare da an tantance shi ba musamman ma yadda wasu ke saye a wata jiha su tsallaka da ita zuwa wata jiha wasu ma har wata kasan domin neman riba shugaba obama ya ce wannan karin ba za a yadda da wannan ba shugaba obama ya ce akwai wasu wurare a nan cikin amurka inda mallakan bindiga ga yaro dan shekaru goma sha biyu ya fi sauki ga sayan wani littafi ma a wurin shi a jiya ne bom ya tashi a sansanin horar da 'yan sanda a kasar libya kuma ya musabbabin mutuwar mutane 60 kana kusan 200 suka samu rauni daban-daban wannan bom ya fashe ne lokacin da kuratan 'yan sanda da ake horaswa suka taru a garin ziltek sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan ko a ranar alhamis in can da ta gabata sai da wata motar tashi da bom a wani wurin da ake kira rasnalov inda shingen jami'an tsaro yake kuma mutane shida ne suka mutu kano goma sha ɗaya suka samu rauni daban-daban sai dai wannan wuri na ras lanov da kuma wani wurin dabban mai na ilsadai suna fuskantar harin 'yan ta'adda 'yan kwanakin nan amurka ta yi allah wadare da tashin wannan bom ɗin mai magana da yawon ma'aikatar tsaron tsaron amurka ya ce wannan bom ɗin na ziltek ya dalilin mutuwar mutane har sama da 65 'yan sanda a faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya kokarin kutsawa cikin charge office a jiya alhamis wannan dai yana faruwa ne daidai lokacin da ake cika shekara guda cif da wasu 'yan sanda suka kai hari a gidan mujallar charles hebdo mutumin wanda ke dauke da wuka tsirara kuma yana sanye da damarar gurneti wanda daga bisani a gane cewa na bogi ne shi dai wannan dan talifi ya dumfari inda 'yan sandan suke kuma ya yi kirarin allahu akbar inda wani jami'in 'yan sanda bai yi wata wata ba ya ɗauke shi da bindiga nan take sai dai kawo yanzu 'yan sanda ba su ba da cikakken bayanin wannan mutumin ba amma wata majiya mai tushe ta ce mutumin ɗan ƙasar maroko ne kuma yana gantali ne cikin gari bai da matsugunni aka ce an same shi da aikata ayyukan asha a wani lokuta baya waɗanda ba su ta kara sun karya ba hawa kuma wannan yunkurin harin ya zo daidai da lokacin da shugaban ƙasar na faransa francois hollande ya ajiye horon kallo a kabarin jami'an 'yan sandan nan uku da aka kashe a gidan jaridar na Charles Hebdo. Shugaba Faransuwa Hollands ya gode wa jami'an tsaro wanda ya ce suna gadin makarantu, tashoshin jiragen sama da sauran wuraren hada hadar mutane da yadda 'yan ta'adda ba za su iya kai hari ba a waɗannan wuraren. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. sojojin isra'ila sun harbe wasu falasɗinawa uku har lahira lokacin da falasɗinawan suka yi ƙoƙarin daɓawa sojojin wuƙa wannan abin da ya faru ne jiya alhamis a sansanin yahudawa da ke kusa da birnin kudus wannan sansanin da ake kira gush etzolz shi ne ke ƙara harzuka falasɗinawa a cikin fito na fitan da ake tsakanin yahudawa da falasɗinawa a cikin watanni hudun da suka gabata wannan sabon rikicin da tsakanin su ya samo asali ne sakamakon jita-jitan da ake yadawa cewa wai isra'ila tana kokarin karbe wani wurin ibadan falastinawa da ke gabashin birnin kudus din wannan rikicin dai ya yi dalilin mutuwar isra'ilawa har 22 ciki har da ba amurke guda da ɗan ƙasar eritrea su kuwa ɓangaren falastinu mutanen da yawan su ya kai 136 ne suka rasa rayukansu a lokuta daban-daban da suka yi ƙoƙarin daɓawa sojoji 'yan sanda da farar hula wuƙa. farashin abinci ya yi ƙasa warwas a cikin shekaru hudu da suka gabata har zuwa shekarar ta da goma sha biyar wannan yana faruwa ne kuma daidai da lokacin da abinci ya wadata kuma sai ga tattalin arzikin duniya na tafiya sannu akan hankali hukumar abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya ta ce farashin kayayyakin abinci ya ragu da kashi goma sha tara yayin da madara da suga suna sahun gaba hukumar ta ce an samu wadatattun kayayyakin abinci a kasuwannin duniya a daidai lokacin da duniya ke bukatar sa. labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda kakakin shalkwata tsaro ta kasar Birgidiya Janar Rabi Abubakar ya bayyana cewa gudunmuwar motocin yaƙi da amurka ta ba najeriya zai taimaka mata a yaƙi da ƙungiyar boko haram wakilinmu baban gida jibrin na da ci gaban rahoton shi yaƙin ta'addanci yaƙi ne wanda yake buƙatar kasashen duniya su haɗa ƙarfi da ƙarfe don a yaƙe shi ba ta ƙasa komin girmanta za ta ce ta yaƙi ta'addanci kuma ta gama da shi na tarihi ya gwada haka amma abin amerika ta yi ya gwada cewa abin ne wanda yake da kyawu kuma ya gwada cewa ai dama dole sai an haɗu an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a ainihin durkushe waɗannan 'yan ta'adda domin zai shawai da ka sani ta'addanci wani abu ne wanda ya shafi duniya baki daya na Najeriya ba kowace akwai kagosu da yawa ga manyan kasashe ba wani kasar ma Najeriya kuma ba wasu kasa ita ka dawo da taɓa yakin ta'addanci ta nasara saboda haka abin da Amerika ta yi muna tsammanin tuntunawa ya kamata yi wannan da sauran kasashe kuma domin kyawun da dangantakar mu da ita da sauran kasashe ya kamata a ce abubuwan da ake ake na neman gama wannan ta'addanci kowace kasa ta ba da gudunmuwanta domin a kawai ta'addanci ba Najeriya kawai ba kuma Afirka baki duniya baki daya To kamar yadda ka ce tuntun ya kamata a ce ma an samu wannan gudunmuwa. baka ganin kamar an makaro? A ai abu ne wanda sun gwada cewa ya kamata da karfe da karfe kuma ya kamata a ce an ba da goyon baya da kowace kasa da ke da matsala da wannan abin ga kasan da haka muke da shi da wanda suka haɗa kawar kawunan su domin su yake wani ta'addanci so ba a makaro ba wani abin zai ƙara ainihin sa tsaimi zai ƙara sa mana ƙarfin gwiwa domin ida a gama da wannan ta'addancin Allah ya To a can baya akwai alkawari na turo dakarun Amurka ina aka kwana game da wani alkawari. Eh to ai kasan kamar da nema bayani cewa kasashen duniya dole su haɗu da su haɗa su haɗa kai domin aiki wannan ta'addanci so ina sun yi wannan kubasa din to ana ganin cewa ma Allah ya da sauran abubuwa da suka yi alkawari cewa su bada insha Allah za su bada kuma sannan wani abu ne wanda ba kasa ɗaya bace ba kasashe ne wanda ya kamata su haɗu domin su ainihin yi gaba da wannan yan ta'addanci wanda ke mu ba Najeriya kawai ba kuma Afirka duniya baki ɗaya wanda kuma yana buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe na duniya baki ɗaya domin ainihin da so wannan zai ƙara ainihin sa mu ga ainihin galaba wannan yaki ko mun kawo shi kazan shi a cikin saurin Allah yadda. Wai ka dikidin mutuwa mai bantuwa dosai soja. To, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To madalla a jihar Adamawa kuma gobara ce ta sake tashi a kasuwannin garin Numan da kuma Ngorore. da aka yi asarar dukiyar miliyoyin naira wakilinmu ibrahim abdulaziz na da ci gaban rahoton waɗannan tashe-tashen gobara na numan da kuma garin gurori na ma zuwa ne a ƙasa da aure arba'in da hudu da gobarar ta auku a babban kasuwan garin yola inda ku aka yi mummunan asara kamar yadda rahotanni ke nunawa dukkanin gobaran da sun tashi ne a cikin dare inda kayayyaki na miliyon naira suka salwanta a kasuwan garin numan da magurorin kamar da waɗannan 'yan kasuwa ke alheni. Muna Boston bum bum bum bum mu dauka ko kamar irin knockout ne ko bindiga ko me to mun san kuma yadda garin yake nan zai iya kasancewa ba mu fita dai mun leka ba kowa ba to sai muna jin kuma karan cikin kasuwa ana nan ana nan to har ya kai ga dai mutane sun fara taruwa sun fara taruwa to mun zo dai mun samu ya kashe ba to abun din ya fi karfi mu sabil da yasa fi karfi mu kuma ai asara da yawa kai asaran da aka yi kam asara fi karfi gaskiya asaran abinci an yi an yi asaran kaddarori irin abun da ya shafi irin su cosmetics irin su atamfa kai dai abu dai kawai ya fi karfi sosai to aka bude kasuwan muka shiga muka sa muka fitar wani asara ba abun kauna bane gobara ba abun so bane amma muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu juriyan hakurin wannan asaran da ya same mu yawaitin tashin gobaran da ake samu a yanzu na fa neman mai da hannu a gogo baya musamman a wannan lokacin da 'yan kasuwan ke kokarin murmurewa daga tu'annatin 'yan boko haram alhaji muhammad ibrahim 86 da ke ma zama shugaban kungiyar gamzaki na jihar adamawa wanda har ila yau shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa na jihar arewa goma sha tara ya kuma bukaci ne da ake musu ɗauki. shagonsa da duken da ke cikinsa da duk inda zai zo zauna ya samu nutsuwa ma ya riga dusturin gaba da ya kone dan kasuwa kuma bayi da wani korewa ko dadewa a kasuwa jarin sannan shine shi saboda ka jarin ya riga ya kare bayi da inda zai shiga so don Allah ina ga kira ga gwamnatoci mu musamman gwamnatin jiha da na kanana kuma akwai abin da ake cewa emergency taimako su kokari a kawo wa mutane emergency taimako yadda za su samu daman su dan fito su so zama kafin a ce an gama shirye-shirye ne yadda za a yi a ce an kai ga matsayin taimako wannan shine kira da muke jihar adamawa jiha ce da ke da manyan 'yan kasuwa da kuma kasuwanni to sai dai kuma matsalar tsaro yanzu ya mai da hannu agogo baya kuma ana cikin wannan hali ne ma sai ga ibtila'in gobara a kasuwanni to kowane taimako gwamnatin jihar za ta baiwa waɗannan 'yan kasuwa wannan ita ce tambayar da ne wa gwamnan jihar sanito muhammadu bindo umaru jibrila to hakika dai wannan abubuwan gaskiya babu eh, da wannan abun da ya faru amma na farko dai ina so in yi wa mutane adamawa gaba kida jaje da ko in jajinta musu da wannan abun da ya faru domin kasuwan yolan nan yana daga cikin manya-manyan kasuwan da muke ji da su a nan adamawa state kuma ga na numan tsofin kasuwa ne na numan ga kasuwan na gorore kuma wannan wajen da so ya kamata mutane su mayar da hankali ya faɗi mun yi kwamiti wanda deputy gwamnan shi ne yake chairman ɗin kwamiti nan tabbatar menene hakika kuma me ya kamata a yi don gobe kada wannan ya sake faruwa. To kamar wani irin taimako za a yi wa su 'yan kasuwan Mm. Eh kwarai da gaske nan mutanen abin da ma abin tausayi shine yawancin su ba wani abun hannu da yawa suke da shi ba dan kanana ne wani ma ba shi a karba da sauransu yanzu duk dai muna jiran kwamiti mun ba su duk wannan terms of reference abubuwan da za su kawo mana mu tabbatar da ya kamata a yi na farko mun kira nema dama mutane da irin wannan kuma shi inda ya mai da kawai za a yi wani abu gwamnan jihar adama kenan sanato bindo jibrilla kuma kawo yanzu ma tuni aka dukufa wajen addoyin allah tsage ta wannan annoba na gobara a kasuwannin ibrahim AbdulAziz – aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To daga abin da ya jibinci tattalin arziki kuma sai harkokin siyasa a Najeriya ga Nasiru Adamu Elikaya. Hukumar zaɓe ta tura fiye da jami'ai dubu biyu don kammala zaɓen gwamnan jihar Bayelsa da za a fafata tsakanin gwamna Siriya Kedekson na PDP da tsohon gwamnan jihar Timifira Silva na APC. Za a kammala zaɓen ne Asabar ɗin na mazaɓar Ijo ta Kudu da aka samu hatsaniya da sace akwatunan zaɓe a farkon zaɓen. Rundunar 'yan sanda ta gayyaci taro da tsoffin tsageren yankin har ma da wasu tsageren magoya bayan jam'iyyun biyu kamar yadda jaridar Punch ta ruwaito da suka haɗa da Ogumbos da kuma Africanus Ocresia da Afilie Mara APC baya a babban zaɓen da aka yi bara. Ministan tsaro Mansur Dan Ali ya kare dalilan tura jami'an tsaro da suka hada da sojoji don zaben. Duk inda aka yi zaɓe an yi a kogi, an yi a wasu wurare. Duka sai da aka sa gwargwado jami'an tsaron da ya kamata. Kar ka manta wancan da aka yi ma da aka karasa. Ai an kama mukamai ba dama. so abin da suke son su ci gaba da yi kenan kuma mu ba za mu yarda da wannan ba. In ba manta ba a zaben da aka taɓa yi a zamanin gwamnatin da ta shuɗe a jihar Ekiti. an yi zargin an yawaita jami'an tsaro shi ya jawo lokacin 'yan adawa ba su yi nasara a zaben ba ba ga wannan karo ma za a ɗauka cewa gwamnati tana nema ta yi amfani da ƙarfi fiye da kima a wajen zaben mutum yana yi rikicin ekiti ai ba wai jami'an tsaron suke yawa ba ne an yi amfani da su ne an je an yi wata hanya na ɗaukan ƙuri'o'i wannan su suna son su duba ne ba ruwansu da maganan taɓa kayan zaɓe su dai za su ba da security ne a gani wanda duk kowa da ya kamata a shi ya je ya zaɓe gwargwado ya dawo ya koma gidan shi su kuma ba haka suke so ba jam'iyyar adawa ta PDP ta ce ita ke da tasiri a Bayelsa don haka in ba ta samu nasara ba APC ce ta murda zaben da tallafin jami'an tsaro sakataren amintattun PDP Walid Jibrin ya tsawata wa 'yan jam'iyyar tasa da furta irin waɗannan kalaman adawa wani abu ne mai sauki mu kuma yanzu muna cikin gyangyaɗin adawa so yin adawa ga wanda suka saba da adawa akwai bambanci bambanci da adawan da muke ciki mun yi mulki shekara goma sha shida kwaɗam mulki ta kauce mana mun shiga marayu a yanayi maraicin nan mutane ɗaɗɗai ne za su ɗauke shi da ƙarfi amin da haƙuri da jimrewa da yadda da ubangiji Bayelsa dai jiya tsohon shugaba Jonathan ce da ya sanya tsohon shugaban aukawa kamfen ɗin kar a rasa Abuja a rasa birnin yana guwa. Dai wani bayani na nuna uwar gidan tsohon shugaban Patience wacce ma tsohon sakatariya ce da ba mai zama a ma'aikata ba a jihar Bayelsa ba ta ɗasawa da gwamna Siriya Kidikson. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a jihar Niger kuwa tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Sanata Nuhu Aliyu ne ke cewa abinda jam'iyyarsa ta PDP ta shuka ne take girba. Sai dai ya ce suna iya gyara su sake kafa gwamnati. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton. Sanata Nuhu Aliyu wanda yake jawabi a wajen taron da jam'iyyarsu ta PDP ta shirya a Kwantagora domin ƙaddamar da yakin neman zaɓen shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar nan gaba. Ya ci abin baƙin ciki ne ganin irin mutanen da ake cafkewa a yanzu bisa tuhumar sun wawure kudaden jama'a kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Rashin gasken da muka shirya su ne suke fitowa yanzu, mu muka shirya, duk wani abin da aka yi mu muka yi, saboda haka abin baƙin ciki ne a gare ni. a ce wai shugabannin irin almubazzaranci da aka yi na ba kuɗi wa'anda muke tsammani da su ne masu gaskiya yau gashi a horo-horo an gani cewar Allah Allah Ubangiji ba a zalimin kowa ba ne. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger injiniya Abdulkadir Kuri da ke jagorantar tawagar PDP a yanzu ya ci idan har gwamnatin APC ta yi masu magudi a lokacin zaben da za a gudanar to akwai abin da zai biyo baya. Kowa ya kwanta da zuciyar shi in sun yi magumagu har suka ce inda mutanenmu suka ci suka ce za su yi yadda PDP ta yi a da, to Allah zai yi musu yadda ya yi ma PDP. Ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a PDP a zaben bara Alhaji Hanafi a Sudan ya ce taron kwantagoran ya nuna PDP na da tasiri a garin duk kuwa da cewa mahaifa ce ta gwamnan jihar mai mulki a yanzu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. An ce an zo gora za a yi halbe-halbe, an halbi wani So mai girma gwamna muna tabbatar maka da cewa kuma kwantagora ita ne dandalin PDP kuma PDP tana don kwantagora bata mutu ba. A yanzu dai taken PDP shine nasara a maimakon fawa da ake cewa a baya. PDP! PDP! A halin da ake ciki dai dukkanin 'yan siyasar jihar Niger sun bazama yankunan karkara domin neman ƙuri'un jama'a a zaben. inda jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta lashe lashe dukkanin kujerun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe biyu da minti kusan goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata mun fara hira da Hajiya Amina Zakari tsohuwar shugabar hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta. Kwamishiniyar hukumar zaɓe mai kula da sashen arewa musu gabashin Najeriya a yanzu haka kuma. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To a matsayin ki na mace wace irin gwagwarmaya kika yi a lokacin da kike rike da makamin shugaban hukumar zaɓe ta riƙo da ma na yanzu wanda kike a kai tun da 'yan siyasa kamar yadda kika ce sukan yi abubuwa kamar yara. Gaskiya tun da ni na yi shekara biyu muna aikin kan aikin dai ba a kalubale. Banda wannan hayaniyan ta cewa ni yar uwar shugaban kasa ce menene menene zan yi kaza zan yi kaza duk su ne dai za a ci kalubale. Eh wasu kuma suna gani ai ke mace ce za ku ki iya? Eh, eh wasu watakila zai wannan tunanin amma duk wanda suka yi aiki da ni sun san matsayina na mace bai hana ni aiki gaskiya kuma ba na jin shakkun yin aiki na tunda ina tsaya ina aiki na bisa ka'idoji kuma bilhakin bisa gaskiya saboda haka ni wannan bai dame ni ba saboda na san a cikin zuciyata yadda nake aiki na ba na ma yin abin da zai ja min magana to amma ba za ka rasa ba domin dai mun samu dan targaɗa kan shugabannin zaben da muka haɗa musu kwamiti na ipac suka zo suka zaɓe a suka zo suka samu mishkila sai suke zaton kamar na zaɓi wani fanni daga cikin su ban zaɓi wani fanni da to shi kaɗai ne ma abin da ya sai ta dama kalli amma tunda na san kan gaskiya mu muka tsaya muka tsaya ga gefen fanni ɗaya to eh, ban bai dame ni ba suna ta surutun su dai suna ta rubuce rubuce bai dame ni ba saboda ni na sa aiki ka ba kamar ta mahaukaci ya faɗa rijiya nake ana ganin kamar mace ce za a tsangwame ta ko na abu ni a yadda nake aiki na ba na ganin kai ma na wasu mace ce in ce ina da na san ina da rauni wani lokaci amma a yadda nake taka aiki na ina taka shi kamar yadda namiji zai take shi in ka san abin da kake ko kai mace ko namiji ne dole a saurare ka wannan haka duk abin da zaka bude baki ka faɗi yana da fahimta ya zama mai basira da fahimta dole a saurare ka to daidai gwargwado ina iya yin wayannan abubuwan to kin ga tunda haka ne mazan ma suna ganin kamar ina da basira an suna ganin suna da basira suna ganin wani lokacin ma tawa tana dan su tasu kusa da tasu sosai suna ja baya ina haƙuri Mine ne ya baki ƙwarin gwiwa da kike ganin kamar ba abin da ba za ki iya yi ba koko in ma ana gani mata sun gaza ki ba kya ganin wannan gazawai? Gaskiya ni ina wa mata shawara kan cewa kurin kana in ka nuna raunin ka kuma ka nuna gazawa ka shi ne ake taka ka. Amma idan ka nuna ka san abin da kake kuma kana yin shi bilhaki da gaskiya. zai wuya a taka ka na yi aiki da yawa cikin maza amma ni ban samu shikila sosai ba wani lokacin ina samu in suna nuna suna tsangwama ta kan cewa kin cika sani kin kin kin kuma kin sani to kin ga wani lokacin suna yi ne don su bata min rai wani lokaci ina dan bata ran amma wani lokacin kuma ina kyale su amma abin wanda zan tsaya kare mutuncin kai na ne ina tsayan kare mutuncin amma ba sosai ma ne nake shiga cikin wannan harkar ba yawanci ina aiki na kurin na sa gaba ba wani kallon gabas ga yamma dama haku ina ci gaba straight on hanya daya ba zan damu da wanda wani yake tunani ba in dai ba na san da gangan na je ina neman kuma ba zan da gangan in je ina neman bata mishi rai ba saboda haka kuma shugabanni na cikin nufin Allah yana samun shugabanni wanda suke da hazaka da hmm. tunani da kwakwalwa duk shugabannin da na aiki da su tun daga alhaji karai salihu zuwa malam nasiru zuwa shi Profesa Jiga, gaskiya mutane na masu kwakwalwa. Allah suna da kwakwalwa suna da tunani kafin ga aikin ka zai maka sauki. Wannan haka. ne. baka samu shugaban da kai ka fi shi kwakwalwa kana ta tunanin to yannan ya zan na rena shi. Wani lokacin kana da wannan tunanin ne za ka samu mushkila amma ba wani reni ba wani abin nan. Kurin mata an sun shiga wuri su tsaya su nuna kwazon su. Kada su dinga tunanin maza na kallon su suna taka su ko za su taka su. kuran ka yi abin ka kai tsaye to wannan shi ne zai fishe ka kuma mu daina cewa wani munin kasa underdog an dame an tsangwame mu a'a wani lokacin mu ne muke tsangwama kanmu kuma wani lokacin in mun shiga wurare da za mu tsaya mu yi aikin da za mu taimaka mata yan mu ba sai mu bi um, shanin sarki na mazan abinda mazan suke tunanin ma sai mu bi su sai ba ma tunanin me zai kyautata wa mata a cikin aiki nan da muna yin haka. Domin hmm. da da yanzu an samu za a samu sauki cikin abubuwan. To sai ki ga wani lokacin dai ma an fi rinjaye kamar a majalisa matan ma ko sun tashi mazan sun musu sun fi su rinjaye to kin ga shine ba a samu ci gaba amma generally mata an muka na za mu samu ci gaba. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa war haka yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da ƙarashen wannan hirar. Yanzu a madadin Hajiya Amina Zakari da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Hausa a Najeriya wannan mako. Yarshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken abin da ya sa na yi shiru kan rikicin 'yan shi'a in ji Buhari. A kuma shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa manyan matsaloli goma da Buhari zai fuskanta a bana shafi na hudu jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ɗan sanda ya bindige tagwaye da abokinsa kuma ya kashe kansa har ila yau a shafi na sha biyar na jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda na kubuta daga kasancewa cikin masu ta bam a maiduguri a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ina goyon bayan buhari kan yaƙi da cin hanci in ji bafarawa har ila yau a shafi na bayan dai jaridar ta buga labarin da ke cewa an ɗaure wani sarki shekara sha biyu a afirka ta kudu kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken samarwa mutum dubu ɗari biyu da hamsin aiki daga sufurin jirgin ƙasa ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta mai taken waiwaye muhimman abubuwan da suka faru a shekara ta 2015 shingayen da ke gaban buhari a shekara ta 2016 a kuma shafi na sha na jaridar ta buga labarin da ke cewa ƙawancen ƙasashe 34 don yaƙi da ta'addanci a shafi na 32 na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa babu shugabanci a jam'iyyar apc ta jihar kaduna in ji haruna sa'id A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken ban kwana da shekarar 2015 domakaraɗiyar Najeriya ta wuce rarrafe. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Sai kuma ra'ayin da ku masu saurari kuka aiko mana ta wayar tarho. mai magana aminu mai kafe ungwagulari kwanta gobe ta jihar Nijar Najeriya in kiya ta kalma tsaron hukumar mulki ta illela a cikin jihar Sokoto. Ra'ayina shine zuwa ga 'yan Najeriya bisa ga wannan sabo shekara da Allah ya samu ka shigo 2016. Waɗannan ministocin da aka ba ayyuka ku 'yan Najeriya kada ku bar shugaban kasa da aikin kula da su ku kula da su wanda duk kuka gani na son kawo matsala akan aikin da aka bashi ku kai rafot ɗin shi ga mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari na ku aminu mai kasai unguwar galadima kwantagora ta jihar Nejin Najeriya in kiya ta kalma karamar hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duk da yake ko Amurka na da 'yancin mallakan makami. shugaba obama yana wannan kalamin ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa akan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can zuwa la'asar ku mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin addini na usman kabara a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.